Sanin tasirin gudunmuwar da ƙungiyoyin fararen kula da kafafen yaɗa labarai ke bayarwa wajen tsare-tsaren zaɓe da gudanar da shi har zuwa lokacin fitar da sakamako ya sa shugabannin hukumar Seni shirya wani taron da ya haɗa ɓangarorin uku a kan teburi domin neman su a wannan lokaci na shirye-shiryen zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Nijar na ranar 21 ga watan da muke ciki. Malam Nafi'u Wada shine kakakin hukumar zaɓe. wakilan har hula da masu kafafen watsa labarai su ne 'yan sa ido a ruhun zaɓe ko ina suna aika mutanensu su sa ido kuma bayan haka na suna waye kan talakawa tunda su ba a cewa ga su nan da waga siyasa suke ko da wanga gungun a'a gaba ɗaya ne in suka tashi taron su suke cewa kowa da kowa ya zo ko kuma su rubuta a yanar gizo-gizo ga yanda za ka yi ka tsabbace zaɓenka ga yanda za ka yi ka zaɓi duk wanda kake so wanda ya yi alheri a ƙasa shi yasa muka kiraye su muke kwatanta musu gashi eh, matsalolin da muka gani kuma matsalolin da muke so su kama mana da raidabi izinin izinin Allah ta'ala a samu a magance wannan matsalolin. Mai da hankali hankali wajen ayyukan horar da jami'an zaɓe na daga cikin matakan da 'yan kare demokradiyya suka shawarci hukumar zaɓe a kansu, ko da yake wani ɓangare na wannan aiki abu ne da ya rataya a wuyan jam'in siyasa. in ji shugaban kungiyar kadad son Allah dambashi. Kaga duka matsalolin da an samu su ne matsaloli na rashin horo dangantacce waɗannan da ya kamata su zamanto cikin runwa ta zaɓe. kaf su 'yan siyasa ke da su kuma lokacin da ya kamata su ba da su ba su da su a lokacin ba sai da lokaci ya kule ita ma ne akwai matsala guda gare ta wurin ba da horon da ya kamata a yi musu horon ɗaya rana bai yi karancin kayayyakin zaɓe da ma rashin kayayyakin a wasu yankunan na daga cikin matsalolin da aka yi fama da su a zaɓuɓɓukan watan disamban da ya gabata sabili kenan shugabar ƙungiyar kare hakkin mata ta kwangafen hajiya fatima kako ta zo da wannan shawara zaɓe mai zauwa muna so duk abin da ya kamata a yi a cikin tsari don tsari ya yi kyau kuma da abin da ya kamata a yi don saboda kwanci hankali ta zo ya kamata da su seni din da su shugabannin namu kowa bangaren shi a ɗauki mataki. Paske wurare da yawa ba a samun kayan aiki daidai wadda ake so ko su je a cikin latti. Shugabannin hukumar zaɓe sun ce su da kansu sun lura da akasarin matsalolin da mahalarta wannan taro suka nuna damuwa a kansu kuma a cewar su sun ɗauki matakai inda tuni aka fara isar da kayayyakin zaɓe zuwa jihohi yayin da ake shirin soma zaman horon jami'an zaɓe a ranakun sha uku da sha hudu ga watan da muke ciki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.